love. amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta alfa rediyo za kuma yi jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina buhari auna. sauraro a duk ranar laraba shirin yau da na magana ne a siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan dokar yin nesa-nesa da juna kasuwannin jihar Kaduna. Haka yake zara, tunda gwamnatoci suka fara ɗaukan matakan da cutar coronavirus an kafa dokoki da dama kamar su zaman kulle hana cuɗanyar jama'a da dai sauransu a ciki har da takaita hada-hadan kasuwa duk da dai gwamnatin jihar kaduna ta sassauta wasu matakan jiya wakilin sahin hausa a kaduna sun samu tattaunawa da jama'a da kuma jami'an gwamnati a kan wannan lamuran cuɗanya da jama'a ke yi a kasuwa to jama'a sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. fara da zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim. A zauren namu alal hakika mun yi dace ne da maza biyu. duk da yake mun so a ce mun samu mace daya amma saboda tsanantawan ba mu samu mun ya zagayawa mu wannan ba'o'in nan da suke kusa ne malamai salamu alaikum to malamai gwamnatin jihar kaduna cikin tunda aka fara wannan kullum da aka dora domin dai kiyayewa da yaduwar cutar nan na corona ta fito da wani tsari na cewa da ana bukatar abinci da magunguna mutane su dinga fitowa wato ranaku ƙa'idaddun ranaku a cikin mako don ayi siyayya ranakun ana canzawa amma dai rana biyu ne dai a duk sati to amma tun ana an fara da kasuwa yanzu an mai da shi kuma makarantun a gwamnati wanda suke unguwanni cewa a ci kasuwa an yi la'akari da cewa wannan kasuwar da ake yi ana samun cunkoso kuma ɗaya daga cikin abu hanyoyin da ake bi wurin yada cututtukan kamar yadda likitoci suka ce shi shine wato cunkoso aka ce kuma ya kamata a ce ana samun tazara tsakanin mutane da kuma kariya na sa abun takunkumi na fuska da kuma wanke hannu a kowane lokaci Washin ya ko ga tsarin kasuwannan ne da ake gudanarwa a jihar Kaduna? Masu sauraro salamu alaikum. A halin gaskiya gwamnati ta yi kokari ta ga cewa ta keɓe mutane daga wannan cuta. To amma wannan tsari da ta kawo na kasuwa hmm. akwai gaskiya tsarin akwai ɗan matsala kaɗan. Ba don komai ba mutane an ba su dama su amfani da max in za su shiga wannan kaso eh wato takunkumi da takunkumi da ake sawa to za su zai sa shi ne dan su wuce su shiga suna shiga za su eh, matsar da shi su sa shi a a haɓansu so kuma daga nan irin cunkoson da ke kasuwan a halin gaskiya tsarin kasuwan ba corona ba ma abin da ya fi corona ana iya ɗauka so wannan tsari ne wanda gaskiya gwamnati ya kamata ta duba saboda wannan tazarar da ake magana ma a cikin kasuwan gaskiya babu shi mutane na ne ana abin so a gaskiya to wani duba za a inda ba hana ku za a yi fitan gaba daya ba eh to ita gwamnati dai ita take da wuka take da nama ya dai kamata su san tsarin da za ta kawo mutane ba zai yiwu ga sallah ya zo ga wannan ya zo ya kamata ko da wancan kasuwannin ne ba wai in aka ce wani firamare saboda shi main kasuwa yana da tsari akwai Eh, layi layi layi mm. wanda ba zai sa a samu cinkoso ba to amma wannan primary school da aka kinga wuri ne kawai a baje kowa zai je yi waɗe nan wannan ya yi akwai iska akwai iska ba eh. a rufe yake ba kaga eh. kenan ai an ba ku da dama inda kun bi doka ko duk da wannan to aikin san mutane suna da yawa garin kuma a cike yake kuma kin ga maganin sallah ne ake yi so inda ce a kasuwa ne gaskiya ina ganin zai fi zama ya fi ba da fa'ida yadda kowa zai je sai abin da ke so saboda masu sai da riga ga wurin su masu sai da takalmi ga wurin su masu sai da wannan to kowa zai iya zuwa inda yake so ya samu abin da yake nema to kai malam me zaka ce akan wannan tsarin shi ne ya ce gwamnati ta yi kokari amma ta kara duba to abin da ke ne tafiya wani irin kauɗi ne da iya yi irin na gwamnatin jihar kaduna wanda duk waɗansu matakan da suke ɗauka kamar abin da ne da bature ke kira solution looking for trouble yawa tsarin da ke akwai a ƙasa da yadda ake gudanar da kasuwancinmu misali kika shiga kasuwa akwai rumfuna akwai layuka kuma za ki gama mutane da yawa tunda kowa ya san inda kwastoman shi yake in ya zo zai wuce ne kai tsaye ya je ya samu abin da yake bukata ko kuma ma ya kira yana mota a kawo mishi da sauransu to duk irin waɗannan tsarin da akwai su abin da ya kamata gwamnati ta yi shine da shi ta yi amfani da daman wa'annan tsarukan ta ga inda za ta inganta su a daɗa shigo da wa'annan matakan da jami'an lafiya ko kuma kiwon lafiya suka bada na social distance da kuma wanke hannu su amma ba yi hakan ba wai ana so a nuna an iya ya aka ce wai kar a je kasuwanni. A amala, ai gwamnatin nan ita aka ba alhakin duba lafiyar jama'a. Saboda haka da abin ce ai dan saboda jama'a ne. Ai ba alhakin duba jama'a ba, gaba daya jin daɗi walwala da tattalin eh, eh, lafiya da kuma matsaro yana hannun hukuma ne kuma daidai gwargwado su al'umma suna biyayya kuma suna bin dokoki to tunda haƙƙi ne da ya rataya a wuyan hukuma kuma ana bi ana akwai kuɗi da ake turowa daga abin da kira federation account da abin da ake kira abin nan eh, internal generated revenue da kuma haraji da mu 'yan ƙasa muke biya idan an samu yanayi irin wannan na annoba ya kamata abu na farko shine gwamnati ta mai da hankali wajen ganin ta taimakawa al'umma tambayin da zamu yi na farko shine wani irin taimako gwamnati ta kawo al'umma bayan ta ce kowa ya zauna a gida so ba ba na biyu da aka ce kana da kuɗin kama ya aka ce wai ka je kasuwa ya aka ce an fito da wani tsari tsarin kuma ya daɗa jefa mutane cikin hatsarin kamuwa da wannan cutan fiye da irin tsarin da ke akwai a kasuwa so shi yasa kika ji nake ce da ke wannan mutane ne wanda suke so su nuna iyawa kuma ba su iya ba kullum haka suke ta creating confusion kika duba daga harkar ilimi to amma malam in ka lura gwamnatin nan tun da dai don jama'an take anya ka ganin su jama'an ne ba su bi ka'idojin gwamnati ba ka ga da daya dai ba a wanke hannun ba ba a ba a yin cunkoso ba sannan kuma in ma sun sa abin da na kariya wato takunkumin cirewa suke yi inda sun bi ka'ida da an zauna lafiya na farko batun bin ka'ida daidai gwargwado al'umma suna kokarin su yi biyayya ga dokokin da ake samarwa amma abin da muke faɗi a ita hukuma saboda na farko bata sauke nauyin da ya rataya a wuyanta eh, na farko akwai dan zai hana face mask ɗin nan bai wuce misali naira ɗari ba har yanzu babu inda aka nuna cewa hukumar nan ta fito ta raba al'umma a na mun ga ta tambari a cikin gari akwai wanda gwamnatin jihar Kaduna ta raba shine nace miki mu bamu gani ba kuma in suka in suka suka raba jami'an su suka raba mu ki je ki duba cikin talaka akwai talaka guda daya da ko wani cibiya da aka je aka ce talaka su suka karbi wannan face mask din to malam tun da kace na biyu na talakan zai iya siye da kansa na biyu batun abin wanke hannun nan tun da wannan annoban ta barke abin ya yi tsada ya mafi karfin talaka so ya kamata a ce a wayannan kasuwannin da aka ce an samar a ce akwai hanyoyi na shiga da hanyar fita so kafin ka shiga a ce an samar da wayannan ruwa sabulu da ruwan da mutum zai wanke hannu kafin ya shiga kasuwan na kalubalance ki je ki duba a cikin kasuwanni nan gaba ɗaya na ne ta samar da wannan to ai ma an ce kar ku shiga kasuwa ku zo unguwannin ku kai kasuwa unguwannin nake gaya miki ah, a unguwannin nake gaya miki amma lokacin kafin a bar a bar kasuwannin ai yan kasuwan kowa zaka shiga shagon shi yayi ya samar yayi tanadin waɗannan yan robobin haka da zaka zo ka eh, wanke wannan ai supermarket ne wurin masu ba ma supermarket ba ainihin central market na Kaduna mm. da kuma manyan kasuwannin Kaduna saboda yan kasuwan dama suna zaune hamshakai ne sun suna da kuɗin su suna da abubuwa amma sai aka zo aka hana su waɗannan abubuwan aka zo aka kai abubuwan nan a makarantu so wanda a sanadin haka shi ya daɗa bata ma lamarin so a madadin a samu maslaha shi matsala ka daɗa samu ni har yanzu ina kan bakan cewa ya kamata ku duba su al'umman ba gwamnatin ba shin ba ganin su al'umman su suke da laifin maimakon sun san cewa za a cika in kaje kaga an cika ka dawo to ai su al'umma dole babu alternative ne dole sai sun je wurin wato babu wata eh, wani hanya wannan shine kawai wurin tunda an an an rufe kasuwa ne an ce ga inda ake son aji kuma abin da suke bukata dole a wurin yake so ya kamata a ce gwamnati ta duba tun da ta ga cewa ga lokaci ya kure ta ce eh, masu sai da kaza kaza kaza su je wuri kaza masu sai da kaza kaza su je wuri kaza ko an yi hakan sai an yi cikan eh, saboda in mutum dubu suna buƙatar naman a can za su je dai to amma ba zai kai kamar wannan cinkoson da aka yi ba kuma karki manta ba za a duka mutum a hana shi kuka ba wa manya eh to su mutane eh, wanda suke kasuwancin an ɗauke su daga inda suke kasuwanci an ce ga inda za su je su ko mutane su ma an killace su a gidansu an ba su kwana biyu ne kawai aka ce su fita su je shi kasuwanci a cikin mako daya hmm. to abinda mutum yake bukata na mako dayan nan sannan ne zai je ya nema wani ma bai ma da kuɗin kila a ranar ya samu kuɗin duk da haka ai ba najeriya ne kawai ake da talakawa ko kuma in ce jihar kaduna hmm. wasu kasashen um, kama a cikin amurka da su birtaniya akwai yadda suke tsarin kasuwancin su me yasa ku idan an ce muku kar ku yi gwamnati ta ce kar a yi sai an yi saboda ka kama akwai tsarin da zaka ga wani shagon za a ce mutane hamsin ko talatin ne za su je a lokaci sai me yasa a nan najeriya ko in ce a kaduna ba za a iya daukan irin wannan tsarin ba kuma a bi doka don saboda ganin cewa dai an dai nisanci a cuɗanya din. ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wai Zara na ji ana ta maganar cunkoso a kasuwa. Yaya kike tunanin abin yake? Aiko Binta ta ɗan gutsuro mana yanda mutane suke ta hada-hadar kasuwanci da hayaniyar su. Wannan Yanzu bari mu koma ga zauren tattaunawar. sai me yasa a nan Najeriya ko ce a Kaduna ba za a iya daukan irin wannan tsarin ba kuma a bi doka don saboda ganin cewa dai an dai nisanci a cuɗanya din. Su a duniya da yake magana suna da tsari wanda banda ma abin da ka sai kai da kuɗinka ka akwai abin da gwamnati za ta yi maka. ku dai kwaɗayin dai sai an baku wani abu aljihun ku shi yasa ba ku yin biyayya ai ba za ka killace mutane a gida ba ka musu tallafi ba to a su a duniya akwai mutumin da kuɗin da ya samu kawai wanda gwamnati ta tallafa mai da shi ba karamin kuɗi ba ne wanda kuma ya ishe shi hidiman shi ya yi duk abin da zai yi amma a Najeriya ba haka ne. to ai kaga can suna suna biyan me kuke ce mishi ne kudin haraji nan ma ana biya gwamnati ba ta karban haraji amma ba kowannan ku yake biya eh to ai kana daidai ruwa daidai gari su kuma ma aika na magana wai na maganan mutane ba sa biyayya ai muna koyi ne daga shugabanninmu na farko shugabanninmu ai in kana neman waɗanda ma ba su biyayya ga alkawarkan da suka ɗauka mutane ai su ne kuma na biyu kamar magana fa sai an kawo hujja Shi ne muka gaya miki waɗanda mutane ne kullun da alkawarkan da suka yi da kuma inganta rayuwa da kuma walwala da jin daɗin mutane lokacin da suka zo yanayin da mutane suke ciki da kuma yanayin da mutane suka tsinci kansu a ciki yanzu musamman a jihar kaduna ai abin da ɗan rurgujewa ya da lalacewa yi so saboda haka idan an jefa mutane cikin hali na ni'asu so dole su zama kullum abubuwan da za su yi Na su yi shi ne cikin ɗaddar cikin firgita da kuma rashin you know eh, malam in dambu ya yawa ba aka ce baya ya. Ba ba batun dambu ai abin da muke faɗi an ce muna da taurin barka jima akwai eh, just common senegal wallahi just african country a ai ba mu da common anan gaba ɗaya dai kasashen ne masu yancin kansu eh suna da yancin kansu amma Najeriya ba su da arzikin mu ba su da arzikin mu Najeriya tana da karfin tattalin arziki a kansu mm. da naga abin da za a raba mu mutum sun ce mutum miliyan ɗaya za su raba mu mm. wallahi na ga katon buhun shinkafa shinkafa na ga buhun saman bita mm. ga man gyada ta lita mm. ga indomi na ga taliya wannan in a ce wannan miliyan ɗaya suka ce za su sun jajjera shi ne wannan mutum miliyan ɗaya ne za ka mm. kai mu to mu miliyan ɗari nawa za a ha for example yanzu a Kaduna state a ce an ba mutum miliyan ɗaya wannan abin dan Allah me kike tunani eh gwamnati ta kana magana san ne ga magana na Najeriya na Najeriya taliya mu gani kana magana Senegal ba ma eh. Senegal ba ka je nan Lagos in kaga tsarin da lagos ta sa ta yi amfani da shi wajen raba tallafi da ta ba 'yar kasan zaka ga akwai mutuntawa akwai daraja akwai girmama akwai kuma sanin yancin mutane in ka je kano ma su ma irin tsarin da suka bullo da shi tsari ne wanda ya fi na kaduna kaduna ban da maganganu da labari tatsuniyoyi ba abin da ake au shi yasa kwaɗin biyayya ba mutum tsayawa a kasuwa yanda ya kamata batun biyayya ba shi bane muka ce ba in ma babu biyayya muka ce in ma babu biyayya ki sani gwamnati ta ta haifar na farko ita kanta ba ta biyayya ga alkawarkan da ta dauka wa mutane na biyu muka ce muke tsayen da tsarin kasuwanni yake nan ne fi dacewa a jihar kasuwanci amma ka kwaso mutanen na ka da su cikin makarantu makarantun nan bayan an gama kasuwancin nan za zo a lalata abubuwa za a kakkarya abubuwa eh, wanda da karshe ai ko daga waje ba akwai filin bar ma ka ji abin da wai ba corona ake gudu ba mm. to in aka koma makarantun za a yi sanitizing din shi ne a gyara shi su yaran ne za a basu su ma je su kwasu corona din eh? yanzu kana magana ka je nan eh, nan fakiro fakiro primary na fakiro in ka je har yanzu wajen shekara biyar da suka zo sun ce za su inganta makarantu in ka je ka shiga makarantar ko wanda suke kasuwanci a wurin suna yin ne cikin hatsari hatsarin gaske wanda ban gane ba wurin ba security na farko babu security na biyu eh, gidan ya riga ya rube rufin din yana iya faduwa kan mutane sannan kuma ga you know eh, ita abin nan plank plank da suka faɗo a ƙasa da usoshi wanda mutum zai iya zuwa ya taka har ya kamu da tetanus da sauransu. Shi environment nan gaba ɗaya is not conducive. It's not conducive for at all for business. An ya kai ba dan adawa bane kuwa. Me ya kawo na adawa ana ana magana gaskiya da gaskiya. To yanzu ko ba haka ne? Akwai wani shawara za ku bada ko da da yake dai wani ta san irin tsarin ta kila amma idan aka bata shawara ta ɗauka ita amfani da eh, shi. Mu abin da za mu gaya mu gwamnati abu guda ɗaya ne. Na farko ta duba wayannan jama'a su zaben da suka yi. kuma da suka zaɓe ta ita take da haƙƙi duk hanyar da za ta inganta musu rayuwa ta inganta musu rayuwa. ɗaya daga ciki kenan. Yawwa to da yana cikin ɗaya daga ciki ya kamata gwamnati ta san wannan. Eh, muhimmi ne. Muhimmi ne kuma ta gyara tsarin. Don in aka ce za a ci gaba a haka gaskiya abin ba zai haifar da ɗani ido. To ni dai dai maganar shawara ne na san za mu faɗi ne don kar a don kar a ce ba faɗa ba. Mm. Na farko kamar yadda muka fara cikin tsarin nan ah, akwai masalaha shi aka samar da matsala. saboda shi ne a je kasuwannin na ci gaba da gudanar da harkar kasuwanci a kasuwa saboda nan ne fi dacewa da yin sana'ar kasuwanci amma eh, sanan na biyu a taimaka wa mutane da waɗannan ƙananan abubuwan da aka ce a dinga amfani da su kamar misali abin takunkumin nan da ake sawa wanda bai wuce eh, eh, naira ɗari ba mm. a samu wannan hand sanitizer ɗinnan da ruwa inda za a dinga abin nan sa mutane suna wanke hannunsu da sauransu sannan kuma mutane ya nan ko sabulu a gidanka in ka wanke ya wadata eh ai ba an ce a dinga wankewa akai akai mm. akai akai mm. saboda eh, eh, saboda haka ya kamata a yi la'akari da waɗannan sannan kullum a sani shugabanci ana yi ne saboda jama'a yanzu ki duba America yau kwana jiya shugaba trump ya fito yake ce hana mutane zuwa wuraren ibada da aka yi da gwamnoni suka yi a jihohin su bai dace ba saboda haka ya umarce su su buɗe wuraren ibadoji don a ji a ci gaba da roƙon allah saboda amerika yanzu ta bi buƙatan addu'o'i da roƙon allah fiye da da to amma kin ga nan najeriya duk waɗannan abubuwan da ya kamata a bi a zauna da mutane waɗanda masu hannu ruwa da tsaki don a fito a bullo da hanyoyin ta yadda za a inganta su za a abin da kowa zai samu gamsuwa duka ba a yi saboda ana ganin an fi kowa sani an fi kowa iyawa anya ko dai rashin godiya irin na talaka to shi talaka ai baki ji an ce talaka bawan Allah ba ta bakin gwamnati domin ba su damar mayar da martani ya tuntubi hafizu bayero mai kula da harkokin ci gaban jihar kaduna assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu masu raran mu barka da haka to suna na hafiz bayero ni ne mai kula da kasuwa majin darakta ah, na ji bayanan su su kawai ba wani abu ne illa a bude musu kasuwa sai abu abin da suke magana ya za a ce muna da a cikin garin kaduna da kai primary school din nan kusan sittin 62 a cewa cunkoson da ke cikin shi ya fi na central market ai na ɗaya farko tsaya su duba su gani da abin nan ya fara sai da muka bar central market a buɗe sati hudu muna cewa a zo central market amma waɗanda suke sai da kayan abinci kawai da muka ga cunkoson ya ci ya ci ba yadda ba mu yi ba mun zauna da su mun zauna da shugabanninsu da kowannensu amma duk da haka kai kaga ko yanzu a cikin ran da aka bude ko da duk kullen-kullen kasuwan na ka duba yadda central market take cika duk da ba a bude shago a wajen masu zuwa su zauna balle da ana bude shago ya za a ka hada da cunkoson da ke primary school na faɗa cewa cikin kaduna garin kaduna da kusan sittin, a Zariya da sabon gari da kusan 20 so gaba ɗaya guda tamanin. eh a cikin tamanin din nan mun samu guda hudu wanda muka gane cewa akan samu matsaloli wanda muka duba bayan kwana biyu muka samu musu mafita muka kara makarantun a round wajajen muka raba su lea chawai da gss makera da maiduguri road kuma muka ɗauki mataki nan da nan muka gyara in a cikin tamanin an samu problem guda uku ai ba za ku ce abu baya yi ba gashi nan ku je ko ina cikin igabi kaduna north kaduna south ga badarawa ga malali ga ga barnawa wani an tutu ku je ku duba da kanku ba sai kun biyo ta waje na ba ku je ku ga inda ko su makaranta ne wanda ke da faɗi yawanci ba mu sa eh, masu siya da eh, matutu da ba mu sa mutane suka wuce arba'in a wajen ta yaya ne za a yi cunkoso kuma ko inda suka yi magana an samu cunkoson ba tsarin mu ko a tsarin mu ba mu da matsala mun rubuta sunayen wanda muke so mutane kaza su zo su zo waɗanda suka ki komawa wajen ne daga baya da suka ga cewa mutane sun fara bin abin da gwamnati ta faɗa sai sai ga cewa jama'a sun fara zuwa su siya siyasi suka ce ai za su dawo to ya za ku dawo bayan ba a yi muku waje ba amma suna magana kun jefa 'yan kasuwa cikin damuwa saboda yadda aka zo da wani sabon tsari da ba saba ba ranka kai daɗe duk wannan abin da ta zo ba wanda ya saba da ciwon corona duniya ga duk likitoci duk farfesosi ba wanda zai iya gaya maka yau gashi menene corona nan ga menene take tunani ba a ba maganin ta so babu wanda bai shiga cikin halin ha'ula'i ba mu da muke gwamnati nan ba ma daren jiran da ake buɗe kasuwan nan daga asuba mun bar gidanmu da azumi a bakin mu karfe biyar da rabi muna kasuwannin nan har karfe shida wani lokaci a nan muke shan ruwa kai cikin azumi talatin na sha ruwa a wajen nan ya kai ashirin da biyar mu ma ba ma so amma gwamnati menene amfanin gwamnati gwamnati ba kafin ta gina titi ko ta gina asibitoci ko ta ko ta yi wani abu the most important thing na kowane gwamnati a duniya a tsarin gwamnati shine ta kare al'ummanta da dukiyar rayuka al'ummata da dukiyoyin al'ummata shi ne abin da malam nasu ana yin rufa'i iya sa a gaba mu da muke tare da shi mu kuma muke aiwatarwa kuma wallahi mun san cewa ko da sun koka yanzu za su gane abin da muke babu wanda ke so ya ce a je primary school din saboda mu kanmu wahala ne amma ya zama mana dole ne saboda mu rage cunkoso na gaya maka gobe ba ma kasuwa ka je central market area ka gani yadda mutane ke fitowa bin jama'a wani makaranta ne kuma zan tura maka hotuna muna bazawa duka a shafinmu na kaduna market a facebook da twitter da na gwamna ana duba ka gani ka duba mun wanne ne suke da cunkoso na faɗa na ce eh mun samu cunkoso waje waje guda hudu a cikin tamanin amma dalilin samun cunkoso shine waɗanda suka zo daga baya suka amince sai daga baya suka amince da tunanin gwamnati suka ce za su dawo kuma ba mu yi lissafi da su ba ai da sai su su gaya mana su mana gashi yanzu mun yi baya muna so mu ga abin da gwamnati ku tanada mana waje sai mu sake bude wasu makarantu amma kawai sai suka zo inda suka ga ya dace musu suka ajiye na biyu shine ishu na cewa aka yi essential items kayan da dole ba za a iya rayuwa ba sai da su kayan abinci da kayan masarufi da kayan miya da makamantansu amma da yawan su da suke zuwa su cika wajen ma sai ga kaya suke siyarwa wasu rediyo wake ta rediyo a lokacin corona Allah na tuba waɗanda kowa a duniyan nan ya bi dokan nan ƙasar amurka ta kulle ƙasar rom ta kulle ba a yi sa ko ina duniya ba nan najeriya amma kasuwanci sai a ce mutum dole sai kuma ai ba mu hana su ba mun kawo musu wani tsari saboda su ci gaba da ayyukansu amma mu buɗe kasuwa a garin Kaduna insha Allah in ba an ce mana babu corona ba ba za mu buɗe ta ba saboda babu inda ake samun cunkoson mutane kamar a wajen kasuwa balle central market da yake. Ka magana masu sai da rediyo da yadi da takalma su ma suna magana to su ba za su rayu ba tunda ba su da kuɗin siyan abincin ba za a dan bar su dan sai Ba mu ce ba yanzu muna duba yadda su ma za mu musu tsarin su abin daki daki. Ba su sa nake gaya maka ba fa 'yan kasuwa bane kada aka tsare. Duk wanda suke aiki a ports a Legas da Wari da makamantansu yanzu jirgin kasa jirgin ruwa baya zuwa Najeriya anymore ko ba haka ba ko a ce da ko da suke aiki suke cin abincin su a airport ko ba haka ba sai su ce dan ba su da abu wallahi wannan abu ba su ba kowa ne ya doki yi jihadi kan wannan abin ya duba ya gami. in son samun mu ai kafin corona ta zuba mu taba hana kowa yin abu ba batun abu ya zama dole mun san da haka amma abu ne ya zama mana dole mu gwamnati tunanin mu mu tsare rayukan al'umma mun san ba daɗi amma a yi hakuri. hukumar ku ta kasuwanni malam hafiz tana tunani ko ta fara tunanin makomar makarantun nan kamar inda ɗaya daga cikin wani aka tattara da suna yake magana cewa to idan an zo an tashi yan kasuwan nan an komo makaranta ya za ku yi da makarantun. ba gwamnatin kaduna bane ta rufe makarantun ba gwamnatin kaduna bane ta rufe kasuwannin ai mun san da haka mun san da cewa da koyar da a ce a koma makaranta mun san da cewa in aka ce a kowa makaranta dole ba za mu iya kasuwanni a wajen mu muke tsarin nan so su bari ya za a yi su mana tunan ai ba su ne mu mun san duk muna duba duk abin da ke faruwa ko ba haka ba sai da aka kulle makaranta aka ce su koma ba ai ba a ce da jama'a wajen su je ba so su yi hakuri muna da tunani kala kala da muke yi mu fatan mu abin nan ya sauri ya wuce Allah ya ci gaba da kare dimbin al'umman Kaduna state mutane miliyan goma kuma duk da haka ba mu ce wani abu ko sun zage mu sun kira mu azalmai da matsala amma mu muna ba su hakuri in ba su gane yanzu kila su gane a baya sun ce kun fi kowa tsaurarawa da matsawa akan tsari a jihar Kaduna gashi mutane na kokawa babu tallafi ko kuma tallafin bai je gurin mutane ba ga abin da gwamnati wato mai girma gwamna ya ce za a raba na takunkumi da shauransu me kuke yi wajen ganin mutane ba su ci gaba da wannan kuka ba to na ɗaya dai ina garaban abincin da aka yi a Kaduna ba a yi shi ko ina ba saboda mun hanyar round biyu sannan kuma za mu fara eh, zagaye na uku sannan za a yi zagaye na hudu tun muna cikin tunaninmu amma su yi tunanin da cewa kuma kashin maganin ba kowa zai samu ba babu yadda za a yi kowa ya samu Allah ne kadai ke ma kowa komi ko abincin biliyan talatin muka siyo babu wanda zai samu amma mun iya kokarin mu tuka su waye suka fi cancanta a basu wannan abu kuma in mun yi abin mu insha Allah za mu ci gaba da dubawa abu ne wanda mu yan adam ne kila mu dan yi mistake ɗaya ko biyu amma su sani ba da son ranmu bane a ina da ina kuka raba wancan abincin da tunda suna magana wancan da aka raba na farko mun raba local governments guda tara wanda suke cikin gari Kaduna North Kaduna South Igabi Cikun Kaciya Zaria Sabon Gari da Jama'a a kashi na biyu muka yi na sha hudu wanda yanzu ana yi a lere magarfi su sun gama ku kubau za su fara gobe da makamantar su all the other duk sauran local governments sannan ana gama shi yanzu muna tsarin yadda za mu raba na gaba ɗaya 23 local governments again kamar yadda muka fara mu sake dawowa saboda su duba cewa abincin nan da ake magana da kwai shi da tsada in kowane rabon na 23 local government kan fi biliyan sannan ko kamfunan saboda abubuwan da ya faru ba sa sarrafa kayukan nan kamar da so sai mun jira abubuwan sun tattaru ne in son samun muni gobe mu mu samu gobe mu raba amma insha Allah za mu ci gaba da rabawa duk abin da muke da shi duk abin da aka turo mana na donation za mu raba mutane mu ba mu da tunanin mu rike shi an kawo ni don jama'a gwamnatin dama ta jama'a ne kuma za mu raba shi amma yadda nake faɗa su duba wasu ƙaruruwan in ban da Legas da ina ga Ogun su gaya min inda aka raba abinci a Najeriya. Sun ce Legas sun fi ku iya tsari. Legas sun samu kuɗin gwamnati, federal government ta ba su biliyan goma. Mu kuma federal government ba ta ba mu kuɗi ba. so da kwai bambanci. Wani albishi za ka wa al'ummar jihar Kaduna eh, na ganin cewa wannan abu da kuke yi ya amfani kowa kuma wani sako za ka aiki masu tunani irin waɗannan da aka tattauna da su da suke ganin kamar ah, kun sauka daga layi. Na ɗaya dai su suka zaɓe mu sun san abin da yasa suka zaɓe mu suka zaɓi malam nasu abin rufai saboda sun san cancantan shi wani lokaci abu ba daɗi kuma mu kanmu mu kanmu da muke gwamnatin mu ma ba muna jin daɗin wannan abu ne mun kusa na faɗa a wani eh, hira da ne na ce yanzu kuɗin shiga kusan biliyan bakwai mu ba mu karɓa ba ni a hukumar kasuwa na rasa kuɗaɗe da yawa da yanzu na karɓa kuɗin shiga amma mu ma bai dame mu ba saboda mene kare rayukan al'umma ya fi kuɗi ba amfanin ka da kuɗi a junka a kai ka makabarta ko kana asibiti baka da lafiya abin da muka duba kenan amma idan da haka ina ce musu hakuri haƙuri wallahi wallahi wallahi babu san ramu mu kanmu wannan abin wahala ne kamar yadda na gaya maka to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta tani gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari auna daga nan Washington DC.